الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أرواح مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin Anas bin Malik a nan birnin Bauchin Yakubu inda muke karatu na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hukunce-hukuncen addini daga cikin littafin al-muharrar fil hadith wanda al-imam al-hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abdulhadi al-Maqdisi ya wallafa Allah ya masa Rahma" yau goma sha bakwai ko ga watan sha'ban na shekara ta dubu da da da hudu arba'in shida, hijirar ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wata kuma ya dace da sha shida ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya za mu yi darasi na tamanin da takwas da yardar Allah kuma saboda mun samu dogon lokaci ba mu yi karatu ba kuma ana bin mu bashin karatuttuka musamman wanda kafofin sadarwa suke sawa za ka za mu yi ƙoƙarin yin karatu a kwana uku a jere in Allah ya so yau za mu yi gobe mu yi cibi ma mu yi da yardar Allah. Muna fata Allah ya ba mu dacewa. Kuma za mu tashi ne daga kan hadisi na ɗari biyu da da biyar, wanda a wancan karatun an fara ta. amma kuma lokaci ya sa ba a kammala sharhinsa ba ka shi yasa aka ji an fara karantawa daga kansa sannan sai mu tsora da abin da ya sauka wanda zai biyo baya idan Allah ya rasu wannan hadisi shine wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala idza amana al-imam fa aminu فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه hadisi daga Abu Huraira ta Allah ya kare yarda ga Abu Huraira yace ma'aikin Allah mai salati da salamar Allah su tabbata gare shi ya ce idan liman ya ce amin to kuma ma mun ku ce amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika domin duk wanda faɗin amin da zai ya dace da faɗin amin na mala'iku gufira lahu ma taqaddama min zambi to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisi ya inganta cikin sayar bukhari da muslim abinda hadisi ke cewa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa yayin da liman ya kammala karatun Fatiha yakan ce amin to kuma ma mu kar a barku a baya ku ce amin domin duk wanda ya dace da mala'iku yayin da suke ce amin shi ma ya ce amin tare da su to za a gafarta masa zunubansa ai a fili yake ko Wani hadisi yana da fa'idoji, fa'ida ta farko ita ce yana daga cikin sunonin sallah Shi ne tamin Idan an gama karatun Fatiha a ce amin. An fahimta ko? Shi yasa a cikin a mawsuatul fiqhiyya suke cewa at-ta'min sunnatul mu'akkadatul ba'da qira'atil Fatiha. yin amin sunna ce mai ƙarfi bayan an kammala karatun fatiha wa yusarru biha fi salati sirriya wa yujharu biha fil jahriya kuma akan yi amin a asirce idan karatu a asirce aka yi za ka ko kai kaɗan ka kake karatu ka ce wala dallin sai kai da kanka ka ce amin sai ka wuce haka kuma idan a bayyane ne to sai a yi amin din kuma a bayyane fa'ida ta biyu shine ma'anar amin kamar yadda muka yi bayani a wancan karatun ma'anarta Allahumma tajib Allah ka amsa mu shi yasa al-imam ibn hajar al Allah ya mata rahama yake cewa idan mutum ya yi amin kamar ya sake maimaita addu'ar ne sau biyu idan kuma wani ya karanta addu'a kai kuma sai ka ce amin to kamar kai da shi tare kuka yi addu'a Saka idan liman ya ce tun daga ihdinas siratal mustaqim addu'a ce siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin an cika fatiha ne da addu'a to idan ku da shi kuka ce amin kamar ba shi kadai ya karanta ba kuma kun karanta kenan shi kuma ya ce amin kamar ya karanta sau biyu ne an fahimta sannan wannan yana nuna falalar cewa amin ka ji kalma ɗaya ce amin ka gama faɗa amma wannan kaɗai zai sa a gafarta maka zunubanka ai addu'ar da kai a ciki ba addu'ar da aka karanta ba ta neman gafara ba ce ta neman shirya ce ihdina siratal mustaqim ai ba maganar neman gafara amma cewa amin saboda albarkar wannan kalmar kawai sai a yafe maka ka gaba ɗaya ma takaddama duk abin da ya wuce na laifinka za a gafarta maka an fahimta sai da kar kuma ta da fa'idojin da muke ta maimaita ba duk hadisin da kuka ji ya ce za a gafarta maka zunubanka don ka aikata wata falala ko ne aiki mai daraja to wannan yana nufi sagair ne banda kaba'ir Ka ba su sai an yi musu tuba na musamman <clears throat> an fahimta ko fa'ida ta gaba ita ce annal mala'ikata to aminu ala il musallin wannan hadisi ya nuna mala'iku ma suna yin amin idan kai addu'a kai kake addu'a mala'iku kuma su ne yan amin sai suke maka amin din kaga addu'ar da kai na ihdinas siratal mustaqim ai ta shafe ka da ba shafe mala'iku ba kai da zaka iya bata mala'iku ba su iya bata ba shi yasa kake ce a shirye da kai ghairi mamdubi alaihim wala dallin mala'iku ba mukallafun bane ba yanda za a yi su bata amma in suka ce amin wa ba din wa suke yi wa kai suke yi za ka lallai yin amin yana da falalar da zai jawo maka mala'iku su ma su taya ka shi yasa ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahih bukhari ya ce idza qala ahadukum amin qalat al malaikatu fis sama amin idan mutum yana karatu ya ce amin a cikin sallah to mala'iku a sama su ma sai su amsa sai su ce amin suna ta tayarka فإذا تبير موافقة الملائكة في التأمين تكون في الزمن والمشاركة أو في الصفة والإخلاص في الدعاء malamai sun tattauna cewa da aka ce mala'iku za su yi idan idan ka na amin ya dace da faɗin mala'iku amin za a gafarta maka yayin ne dacewar shin ma'anarta shine dacewa a lokaci yayin da suke faɗa a lokacin kai ma ka faɗa ko kuma dacewa a zuciya su suna faɗa da cikakken ikhlasi kai ma da cikakken ikhlasi ka faɗa to menene ma'anar dacewar shi ne wasu malamai suka ce ana nufi fi sifati wal ikhlas duk wanda ya zo ce amin amma hankalinsa baya kan fada kawai shi dai ya ji ana ana karatun fati amma hankalinsa yana wani wuri sai ya ce wannan dalil ya ji ana amin shi ma sai amin to wannan shi baya ciki saboda shi bai dace da mala'iku ba domin mala'iku suna yi ne tare da ihdarin zuciyarsu lokacin da ake karatu da tafakuri a cikin ma'anar da kuma suna ce amin din da gaske har cikin rai kai kuma kawai kana ce amin ne tare da mutane baka ba san ya ake ciki ba an tambaye ka wani irin karatu liman ya kai hankalinka baya kai daidai ina ya tsaya hankalinka baya kai in da zai shi cak ya tsaya kai baka ba san ina ya tsaya ba ka ji mutane ne ya fara amin kai ma sai ka amsa sai suka ce baka ci wannan baka ci ba Allah waɗansu malamai kuma suka ce a ana nufi ka fi zaman daidai lokacin da suke faɗa kai ma ka faɗa sai zama bakin ku ya tafi tare ya za a yi bakin ku ya tafi tare kaga sai a koma kan wance ka nutsu ka ji daidai lokacin da liman ya ce wala dalli sai ku ɗauka duka tare sai ku ce amin a lokacin saboda mala'iku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya ce wala dalil a lokacin ne za su ce amin to kai ma a lokacin za ka faɗa An fahimta? Alfa'i da ta Sadiya, fa'ida ta shida, zahaba jama'a, hin ula ma'aikila, annabu, Yusuf, Nuri, Limamin, Anyo, Amina, Ayuzon. Mafi yawan malamai sun ce liman ma fa ya "Amin!" Kar ya karanta wani ball shi ya shiga barwa wa su kuma su ce "Amin!" A'a shi ba zai faɗa. Wannan ita ce matsabar. al-Imam Abu Hanifa da al Shafi da Ahmad da kuma wata riwaya daga Imam Malik kuma wannan shi ya fi rinjaye a cikin mazhaban domin Ibn Hajar a domin Ibn Rushd al a cikin bidayatul mujtahid <clears throat> ya ce huwa nassun fi ta'min al-iman wannan ya nuna cewa wannan ayi, wannan hadisin yana nufi hadisin da muka karanta idan ammana imam kaga ya ce imam idan liman ya ce amin da ai nasi ne baka wani bukatar dalili da zai sa kuma a kau da kai daga kan wannan a ce maka liman ba zai ce amin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama magana shi yasa ibnu hajar a shi yasa ibnu abdul bar duk da cewa shi ma ba malike ne ce fi hadal hadisi aidan anna al imam yaqulu amin wannan hadisi ya nuna liman ma yace amin li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu ya ce idan amana al da karanta وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول امين اذا فرغ من قراءه فاتحه الكتاب kuma ya tabbata a hadisi cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama fatiha yakan ce amin kaga ya yi a aikinsa kuma ya faɗa ya ce a ce za ka liman ma zai ce amin haka ne fa'ida ta bakwai a sunnatu anna ta'mina yakunu jaharan fi salatil jahriyyati lil imam wal ma'mum wal munfarid abin da ya tabbata a sunna shine ana yin wannan amin din ne a fili akwai malaman da sun ce kowa ma zai ce amin amma ba a bayyane za a ce ba kowa ya kayansa a azirce an fahimta to amma abin da ya fi shi ne kowa ma a bayyane zai faɗa idan karatun a bayyane ake shi yasa ibn al-qayyim Allah ya masa rama cikin ilamul ne yake cewa as-sunnatul muhkama as-sahiha al-jahru bi ta'min fi salah al-jahru bi amin fi salah ce sunna da ta tabbata ingantacciya ita ce a bayyana amin a cikin sallah ha kuma imamu annawawi ya faɗa a cikin littafin al-azkar yace wa yajharu bihi wa yajharu bihi imam wal munfarid fi salati al-jahriyati fi salati al-jahriyya fa'ida ta takwas ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يؤمن سرا وكن جوان شيء أتجزى الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت النعمان بن بشير sai eh, al-Nu'man ibn Allah ya masa rahama yake cewa idan liman yazo yin amin to shi ba a bayyana zai yi ba zai a asirce ne ko da sallar a bayyana ake yi amma sauran malamai duka suka ce a a za a yi a bayyane ne da kuma hadisai nan don haka babu iskali a kai shi yasa ya tabbata cikin hadisin da Abu Dawud da ya rawaito Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi yake cewa tarakan nasu ta'min yace abin takeici shine mutane sun bar yin amin din nan wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala ghayril maghdubi alaihim wala dhalin rafa'a sawtahu fa qala amin yace ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar safa duk lokacin da ya ghayril maghdubi alaihim wala dhalin yana daga sautin sa kowa ya ji sai ce amin da ta tara yustahabbu maddu sauti inda ta'limi fi sala ya ake yin amin idan an zo yin amin a cikin sallah ba shi ake amin shiru kamar wani ya fara ce Allah ya baka kaza ka ce amin baka ake ba a sallah a sallah ce ake amin sai a maddar a inda ne ne fata an fahimta kar mu ce amin wannan da Hausa kenan amma amin hadisi ne tabbata a cikin jami'ar tirmidhi kuma albani ya inganta shi Allah ya musu rahama hadisin wa ibn sujr Allah ya kare yarda gare shi ce sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qara'a ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin fa qala amin wa madda bi'a sawtahu wa'il yace na ji annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ce amin ya ja ya yi madda da sautin sa to kaga abin da yake kenan to sai dai amin din nan idan an zo fada sai muka ce min ghairi takallufin wala taghyirin li lafz kar mutum ya takallufi kar kuma mutum ya canza lafazi takallufi shine mutum ya amin wani saboda ya ji an ce ai madda sai zama shi ya fi kowa yi a ba sai kai ta kallo ya sama sai kai sa shi kadai sannan kuma kar mutum ya canza lafazin wani yazo sai ce mi wannan kuskure ne an gane kana ce a kafin ka ce ni to ka canza nan gaba daya amin Allah ka amsa mana mun shirya tafiya ina za ka je bi ma da fasigi na ke nan an ne ko larabci kan kaɗan za ka mutu wani abu sai ka ji ka faɗi wata ka faɗi faɗi wani abu ya zama wala amin albait harama ke an gane ko fa'ida ta goma ya kullu ibn qudamah fil mughni fi man jinis ya li ta'min ne hukuncin wanda ya manta yayi wala dalil kuma sai manta amin din ya zai ibn qudama al-maqdisi Allah ya rahama a cikin al-mughni yace faslu ga fasali na fiqhu fa inna fi al-imamu ta'mina amman al-ma'mum idan liman ya manta cewa amin ya ce wala dalil sai suka ji ya shiru to mamu sai ce amin wa rafa'a bihi sautahu li yuzakkira al-imam sai ya daga muryarsa don liman ya jiya tuna shi ma sai ya yi ina fata an an gane kun ga yadda malaman suna suke baiwa suna annabi sallallahu alaihi wasallam muhimmanci sai da in ka manta ma a tuna maka sai kai ladan nan da take cikin amin ka ta wuce ka yace da hu sunna sunnatul qawliya saboda sunna ce idan mutum ya barka sai a tuna masa sai ya yi an gane ko a can gaba sai ce wa in taraka ta'minan nisyanan aw amdan hatta shara'a fi qira'ati sura lam ya'ti bihi amma idan mutum ya riga ya zarce har ya je sura to nan ba zai koma ba don an ce amin sai daga baya fara kul wallahu ahad sai tura to ba zai koma kuma ya amin ba nan an riga an wuce ke an gane ko waɗannan su ne fa'idoji guda goma da suke da alaka da wannan hadisi Allah Ubangiji ya amfanar da mu da su. Sai kuma aka karanta mana aka shiga cikin waɗansu hadisan. Ka karanta ko? To bismillah, za mu ji. Dari biyu da talatin da shida. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, لله رب والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيقول المسلم رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه واللفظ لمسلم وفي رواية البخاري وكان يطول الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحضر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحجبنا قيامه في الركعتين الاوليين من الظهر قدر قراءه الف لام تنزيل السجده وحذرنا قيامه في الاخريين قدر النصف من ذلك وحسبنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك وفي رواية بدل تنزيل السجدة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمسة عشر قدر خمسة عشرة آية وفي العصر في الركعتين الأولين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخرين قدر النصف من ذلك رواه مسلم. شكرا. وعن بخير بن عبد الله بن الأشد عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال سليمان كان يصيد الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بحساء مفصل ويقرأ في العشاء بوسط مفصل ويقرأ في الصبح بطوال مفصل رواه ابن ماجه والنسائي وهذا نقص وهو أتم وإسناده صحيح وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبي أحدثه أن أنه قال ما من المفضل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة رواه أبو داود وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطول في المغرب متفق عليه وعن سليم قال حدثني عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو وأبو أسيد وسعد بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قال ثم ركع فوضع يديه فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر ووتر يديه فتجافى عن جنبيه قال ثم سجد فأمكن أنفه ووجهه ونحى يديه عن جنبيه وجبهته وجبهته ونحى يديه ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حول منكبيه ثم رفع رأسه حتى رجع كل عظم في موضعه حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وقبضه اليسرى على ركبته اليسرى وعشان بإصبعه رواه أبو داود وروى الترمذي بعضه وصححه أي يعني لا بارك حديثي نقري بيو ده 36 وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين وسمعنا ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب abu qatadata al-ansari Allah ya yarda gare shi ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah tare da mu idan ya zo yin sallah ya zubri fi zuhuri wal 'asr fi ula ya yi. ga yadda karatun yake a cikin raka'o'i biyun farko na sallar a zahar da la'asar bi fatihatil kitabi wa yi yana karanta fatiha kuma ya karanta sura rakawai biyun farkon sallar azahar da la'asar ko wa yau na ayata ahyanan wani lokaci kuma ma yakan jiyar da mu wata aya daga cikin karatunsa wa kana yusawwilu ar ula min adh-dhuhr sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana tsawaita raka'ar farko ta sallar azhar wa yuqassiru thaniyata kuma yana takaita raka'a ta biyu kasa da yadda yayi raka'a ta farko wa yaqra'u fil ya yi ukhrayayn bi fatihatil kitab amma raka'o'i biyun karshe na sallar azahar da la'asar din nan fatiha kawai yake karantawa mutafaqun alaihi wannan hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim wallahu li muslim wannan lafazin a cikin muslim ne a cikin riwayar muslim في رواية البخاري أما رواية Akwai البخاري أقول وكان يطول الأولى من صلاة الفجر ويقصر في الثانية sallar asubahi ma haka yake mata raka'ar farko tana tsayi raka'a ta biyu kuma tana yin ƙasa da raka'ar farko An ji wannan? Hadisi na gaba na ɗari biyu da talatin da bakwai. Wa an abi sa'idin al-Qudri radiyallahu anhu qal Abu sa'idin al-Qudri Allah ya kare yarda gare shi ya ce kunna nahzuru qiyam rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi dhuhri wal 'asr shi mun kasance muna bibiyar muna kiyaye sallar manzon Allah sallallahu alaihi sallama yaya tsayuwa a cikin yake musamman a sallar zahar da la'asar fa hazarna kiyamahu, sai muka kintaci muka gano muka haddace cewa tsayuwarsa a cikin firraka ta yi ulayai ne mina gunur, a raka'o'i biyun farkon azahar قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة kamar tsayin mutum ya karanta suratu sajda mai aya talatin wa hazarna qiyamahu fil ukhrayayn qadra nisfi min zalik sai kuma muka kiyaye cewa tsayuwarsa a raka'o'i na biyun ƙarshe su kuma kamar rabin wannan ne wa hazarna qiyamahu fi rak'atayn al-ulayayn min al-'asr kun ji azhar ko a raka raka'o'in farko kamar aya 30 suratul sajda raka'o'i biyu farko na azhar a raka'o'i biyun ƙarshe na azahar shi kuma kamar kwatankwacin rabin asajida ɗin kun ji wannan da kyau yawowa sannan kuma idan ya zo raka raka'o'i biyun farko na la'asar ala kadri qiyamihi fil ukhrayayn min adh-dhuhr kamar kwatankwacin tsayuwar da ya yi a raka'a biyun ƙarshe na azahar irinsa da zai a raka'a biyun farko na la'asa raka'a biyun ƙarshe na azahar gwargwadon yaya tsayinsa yake gwargwadon aya sha biyar za ka irin haka yake yi a raka'a biyun farkon la'asa kun ji wannan madalla wa bil ukhra min al-asri ala nisfi min zalika idan ya zo raka'a biyun ƙarshe na sallar la'asar kuma sai sake yin rabin abin da ya yi a raka'a biyun farkon la'asar ɗin. Daga idan a raka'a biyun farkon la'asar gwargwadon aya sha biyar ne, to a raka'a biyun ƙarshen la'asar kuma gwargwadon aya nawa bakwai. Wafi riwaya badala tanzili sajada a cikin wata riwaya a madadin ya ce gwargwadon suratul sajda sai yace kadra 30 aya kamar gurgurdon aya 30 ai dai abun dai ne wa fil ukrayni da yazo magana akan raka'a biyun ƙarshe sai bai ce rabin surar ba sai yace gurgurdon aya 15 kaga duk dai an sake rabawa biyu ne au qala ni su zalika وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمسة عشرة آية a cikin sallar la'asar kuma in biyun farko sai ce gwargwadon aya sha biyar duk ne kamar yadda wancan yake wa fil ukhra yayni qadran nisu min zalika a sauran raka'o'i biyun karshe na la'asar kuma gwargwadon rabin haka rawahu muslim an ji wannan ma mu ƙara gaba hadisi da 238 wa an bukayr ibn abdullah ibn al-ashaj an sulaiman ibn Yazar an abi hurairah radiyallahu anhu qala ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان abu huraira ne ya bi talla a madina sai ce ni dai wannan limamin ban taɓa yin sallah bayan wani da ya iya kwaikwayon sallar annabi sallallahu alaihi wa sallama kai da kai kamar yadda na ga wannan limamin yake yi ba. Ala Sulaiman, Sulaiman Ibn Yasar sai ce kana ka ji abin da yake yi da ya sa Abu Hurairah ya yaba shi. Yutsilu raka'atayn al-ulayayn min az-zuhr yana tsawaita raka'o'i biyun farko na azhar wa yukhaffifu al-ukhra yana takaita raka'o'i biyun karshe na azhar wa yukhaffifu al-'asr yana takaita sallar la'asar wa yaqra'u fil maghrib bi qisar al-mufassal yana karanta gajerun surorin nan a cikin sallar magariba wa yaqra'u fil isha'i bi wasat al-mufassal a cikin sallar isha'i kuma yana karanta matsakaitan surorin nan wancan gajerun surori da ake ce musu isarul mufassal waɗannan kuma matsakaitan surori da ake ce musu isa ausaqul mufassal wa yaqra'u fi subhi bi tulil mufassal amma a sallar asuba yana karanta surori masu tsayi a cikin al-mufassal wani hadisi ya zo cikin sunan ibn maja ya zo cikin sunan nasa'i kuma mala yake isnadun sahih hadisi na gaba na 239 Wa ابن Ishaqa, ana عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الناس بها في الصلاة المكتوبة حديث لنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wata sura sawa'un wannan sura gajera ce ko mai tsayi daga cikin surorin nan da ake ce musu al-mufassal sawa'un wannan sura tana da tsayi ko ba ta da tsayi face na taba jin annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba karanta ta da yake limanci wa mutane a sallar farilla Abu Dawud ya nuna mu cika da 40 240 wa an Jubair ibn Mut'im qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya kara في المغرب maghrib na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta suran wattur a cikin sallar magariba wannan hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an ji waɗannan hadisai mun karanta su gaba ɗaya ne saboda hadisai guda biyar saboda abin da suke ɗauke da shi darasi guda ne dukkan suna magana ne akan karatun sallah bayan fatiha kar ku manta mun gama da karatun fatiha har muka zo muka yi amin a cikin sallah ko aka yi karatun fatiha aka yi amin sai me sai sura shi yasa sai muka jero duka waɗannan hadisa. malam kuma rahimahullah sai ya kokarin jero su duka a jere a jere wanda duk suke dauke da ma'ana guda abinda waɗannan hadisai ke cewa shine a cikin su ne tukula kun ji lafazin ne in kun ji tasniya ne na al'ula yana nufi arraka'atul ula war raka'atul lati taliha ta ce musu al'ula ya ne ana ce ne kuma bi mana arraka'atul akhira war raka'atul lati talil akhira arraka'atul thalitha war rabi'a li'annahu ba huma al-ukrayan shi yasa ake ce al-ukrayan rakawoyin ƙarshe sannan kun ji wata kalma kunna nahzuru nahzuru shine nutabi'u wa nahfazu eh ka bi abu kana bin sa diddigi kana kiyayewa ya aka yi na fata an fahimta shine ma'anar hazara yahzuru ba haraza ba So, kafin mu je cikin fa'idoji ina so ku lura da wani abu ku bambanta mun abinda kuka bi a cikin karatun nan hadisin farko na 236 da hadisi na biyu na 237 kun ji wani bakon abu ba ku ji ba eh a ba shi ba ba ku ji na bako ba wa ilu hana wani abu bako a ci Na. Na. aha aha aha a a ban da shi ba wanda ya lura da wani abu a nan Na. na Allah ya maka albarka ka ji wanda ya gano yana cin ƙarshe ya fi ku gano abin da nake nufi ai shine bakon abun a ciki a raka a hadisin farko aka ce annabi sallallahu alaihi sallama yana sallar azhar da la'asar ya yi karatu a raka'ar farko mai tsayi a raka'a ta biyu ta kaitacciya amma a raka'a ta uku da ta hudu fatiha kaɗai yake amma da ya zo hadisi na gaba sai ya ce a raka'a ta ɗaya da ta biyu yana karanta sura amma gwargwadon karatun a raka'a ta ɗaya aya talatin gwargwadon karatun a raka'a ta biyu aya sha biyar da raka'a ta uku da ta hudu kuma rabin hakan ya nuna cewa a raka'a ta uku da ta hudu ma yana sura nan kuna bayyanta tunda har ya faɗi gwargwadon tsayin daɗewar karatu inda fatiya ne kaɗai ba sai ya faɗi lambar adadin ayoyin ba shi ce allan nisu min zalika gwargwadon rabin aya sha biyar kamar aya nawa kenan bakwai kamar kai alam na shara don haka ne gwargwadon karatunsa bayan ya yi fatiha a sallar azahar idan ya zo la'asar kuma shi ma yana yin rabin hakan shi kuma a raka'a ta biyun ƙarshe sai nuna maka cewa yana karanta sura ashe a raka'o'i duka na azahar, yana karanta sura a raka'o'i duka na la'asar wancan hadisin kuma ya ce baya karantawa a raka'o'in ƙarshe ai wannan sabon abu ne shine ya kawo iskalin duk wannan bai zo muku ba don ku bi mu a cikin fa'idoji alaikum salam mhm. To ka ɗauki haka kan ayoyin fati a bakwai ne. To in dai ka ce saboda ayoyin fati a bakwai ne, shi sa ya ce haka. Shi kuma cewa ya a sallar la'asar a raka'o'in a raka'ar farko yana karanta irin abin da ya yi a raka'a ta biyu a zahar ka gane ko idan ya zo kuma ta gabanta sai ya yi rabin haka to kenan ya zama a ƙarshen la'asar ɗin ba a ma kai aya bakwai ɗin ba kaga fatiha ma ba ta samu ba kenan ɗaya kenan na biyu in ka ce haka ne ma'anar sai in ce maka to da ya kamata ya ce talatin da bakwai domin suratul sajda tana da aya 30 in ka hada hadda fatiha kuma ya zama 37 shi kuma yake kaddara 30 na aya ashe banda fatiha a cikin zancen <laughs> ka fahimta za ka magana ake a kan karatun sura kadai kuma kar kuma manta duk wannan magana karatun fatiha an gama da babin yanzu muna babin karatun ne sura za ka da kaji an ce aya kaza ana nufi na sura ne ba ana nufi na fatiha fa'ida ta farko min sunnati qira'atu shay'in min al-qur'ani ba'da al-fatiha yana ɗaya daga cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah shine ayi karatun sura bayan fatiha ana yin wannan fi salatil fajr wa fi rak'atayn al-ulayayn min adh-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isha ana karanta sura a sallar asuba gaba ɗayanta ana karanta sura a raka'o'i biyun farko na duk sallar da take da raka'a sama da biyu amma duk inda raka'a biyu suke to ana musu sura an fahimta shi ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa almusiu salatahu thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran ka karanta abin da ya samu kana alquran fa'ida ta biyu ya juzu liktisaru ala juz'in min sura ya halatta a cikin sallah idan ka zo karanta sura din duk abin da ya sawwaka ka karanta sawa'un sura ce duka zaka dauka qul huwallahu ahad aya hudu suratul baqara aya 286 inna a'tainaka al-kautsar aya uku ko kuma za ka ɗauki wani ɓangare ne wannan ɓangaren aya goma ne aya biyar ko aya ɗaya duka ya halatta ina fata ana fahimta sai dai lakin ikhtiyaru qira'ati kame kamilati afdal amma idan mutum ya ɗauki sura gaba ɗaya ya gama to ya fi falala saboda ya ɗauki wani ɓangare na sura idan kana so ka karanta aya bakwai ko aya goma to sai ka ɗauko aya goma a cikin wata sura sai ka karanta wanda ya ɗauki sura guda ne aya goma ya fi ka falala kuna fahimta saboda gwargwadon aya goma ka kai wani ɓangare ka ɗauka shi kuma sura ya ɗauka ya gama me yasa haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi a sallah galibi ya fi ɗaukar surar da in ya zo zai gama ta ana samu ya ɗauki wani bangare ko ya raba sura biyu amma abin da ya fi yawa shine ɗauki surar da idan ya ɗauka sai ya dire ta ana fahimta don haka ya fi falala ka ɗauki surar da zaka gama shi sa imamun nawawi a cikin al yake cewa yahsulu asulu lil-ihbab bi qira'ati shay'in min al-qur'an wannan sunnar mustahabbancinta yana tabbata idan ka karanta wani abu a cikin alkur'ani ka samu ladan wannan sura wannan sunna walakin suratun kamilatun afdal sai dai ka karanta sura cikakkiya ya fi haka albani ma ya yi hakikinsa a cikin sifatul sala Allah ya musu rahama yace hatta inna suratan qasira afdalu min qadriha min tawila ka dauki sura takaitacciya yafi maka lada sama da ka je ka ɗauki gwargwadon yawan ayoyinta a cikin wata sura mai tsayi ka karanta an dai fahimci wannan ko fa'ida ta uku istihbabu liktisar ala al-fatiha al-akhira al-ukhrayn fi fi rak'atayn rak'atayn على الفاتحة في الركعتين الأخيرة في الركعتين الأخريين isha wa ta wa والعشاء al-maghrib mustahabbi ne a sallar azhar da sallar la'asar da sallar isha da sallar magariba waɗanda rakoɗinsu na ƙarshe wanda suka tsara a kan na biyu to mustahabbi ne ka yi fatiya kaɗai karka ƙara wannan ya baka hadisin farko ce agwalon da wannan dama kowa ya iya shi fa'ida ta hudu madhhabu jamahiri ulama anna al-qira'ata ba'da al-fatihati sunna eh akwai fa'ida ina ji manta ban rubuta ta ba mai wa sai dai in tana gaba ya halatta kuma amma ba shine mai yawa ba a karanta sura a duka raka'o'in na fata an fahimta mustahabbin da annabi sallallahu alaihi ya fi yi shine raka'a biyun farko da sura abin da ya karu a kai ba sura amma idan ka karanta sura a duka raka'o'in to ya halatta saboda mun ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta sura a duka raka'o'in zahar a duka raka'o'in la'asa. an fahimci wannan da kyau don haka ya halatta ne wancan kuma ya fi falala Daga wanda ya karanta sura kamar yadda yake cikin ahlari wa man qara'a surata fi rak'atayn al-akhiratayn kun jira da wannan Bala a alayhi wanda ya karanta sura a raka'o'in karshe ba komai a kansa ana gane don ka wata rana in kana so ka ɗana sunna in ka zo yin sallar azahar sai ka yi sura a dukansu amma abin da ya fi yawa shine ka yi sura a rakaa a biyun farko sannan idan ka zo raka biyun ƙarshe kuma kar ka yi sura ana fahimta da kyau wannan kuma yana ƙara mana wata fa'ida cewa babu jadar rafsanuwa a kanka idan ka karanta sura a inda ba a karantawa ba komi a kanka kuna fahimta da kyau duk wanda ya ce maka ka yi sujadar ba'adi ka yi sujadar ba'adi to da ka yi rafsanuwa ka karanta sura a raka'ar ƙarshe ta magariba ko a raka'ar ƙarshe ta azahar da la'asar da isha sai ka karanta masa wannan hadisi shi ke magana ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu kuma ba aiki da rafsanuwa ba jama'a an fahimta fa'ida ta gaba shi ne maganar imamun nawawi cewa wannan sura da ake karantawa a cikin sallah sunna ne ba wanda ya yi sallah bai karanta sura ba sallarsa ta yi Kura ji wannan da kyau kuwa tun fa'idar farko da muka karanta kar ku manta mun ce sura surati ba’adar fatiha ti sunna karanta sura bayan fatiha menene sunna ne akwai bambanci tsakanin sunna da wajibi ko yawwa don haka wanda ya yayi sallah a Zahar sai ya yi ta fatiha kaɗai? a raka ta farko fatiha kadai a raka ta biyu fatiha kadai a raka ta uku fatiha kadai a raka ta hudu babu komi a kansa Suna jin sabon karatu ko? Wannan ita ce matabar mafi yawan malaman fikihu. la tabtulu salatu bi tarkiha la amdan wala sahwan ko kai da gangan ko kai da kuskure sallar ka bata baci ba al-imam shaukani a cikin lailul awtar yake cewa wala khilafa babu kira qira'ati surati ma al-fatihati fi salati as-subhi wal jumu'ati wal ulayni min kulli salawat yace mustahabbi ne a karanta sura bayan fatiha a sallar asuba da sallar juma'a da raka'o'in biyu na farkon kowace sallah al-imam an-nawawi yace inna zalika sunnatun inda jami'in ulama dukkan malamai sun ce sunna ne karanta fatiha sai dai wa haka al-qadi iyad an ba'd ashabi malikin wujub sura su dan tsiraru a cikin malaman malikiya sun ce wajibi ne yace wa huwa shadhul mardud wannan magana wato fadararriyar magana ce kuma magana ce da za a yi fa karanta sura a sallah ba wajibi bane don haka babu da rafkanwa akan wanda ya bar karatu sura ko da gangan ne kun ji wannan da kyau shi Ibnu ibnu qudama a cikin al yace la na'lamu baina ahli al-ilmi khilafan dukkan malamai ba mu san wani sabani ba daga gare su fi annahu yusannu qira'atu suratin ba'da al-fatiha cewa karatun fatiha bayan karatun sura bayan fatiha sunna ce jama'a an gane kuma don an ce ka bar sunna ba za a ce akwai ka sallaka ta ɓaci ba ko kuma ba za a ce akwai sujada ta rabbanuwa a kanka don haka abin da yake cikin masabar mu ta malikiya cewa wanda ya manta karatun sura akwai sujada a kan shi wannan magana ta fi ƙarfi cewa ba su jada a kan shi haka ne ko yawwa ya fi saukin zance fa'ida ta biyar istishbabul jahri wa sigriti salawati ala hasabi ma jarat sunna ala hasabi ma jarat bihi sunna ko ma jarat alaihi sunna mustahabbi ne a cikin karatun da kaji an faɗa inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi din nan to a inda kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi a asirce kai ma kai a asirce kamar sallar mai da mai azhar la'asar magariba karshen ta isha'i karshen ta duk wannan abin ake a asirce sauran kuma ayi amin a bayyane al-imam an-nawawi yace a cikin al-majmu' فالسنة الجهر في ركعتي الصبح والمغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة هذه مرة عند أتي أبيني سلر أصباء أبيني سلر جمعة صلى سلولي ركعو إمبركو نما غريبا دا إشاء أبيني والإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والثالثة والرابعة من العشاء سلام a asar ta kuma a sallar azahar da la'asar gaba ɗayansu. a sallar magariba raka a ƙarshe a sallar isha'i raka'o'i biyun ƙarshe wa hada kulluhu bi ijma'il muslimin Imam ya ce wannan ijma'in malaman musulunci ne haka ake sallah ma al ahadithi sahiha al mutadahirati ala zalik saboda hadisai da suka tabbata akan wannan wannan shine sunna shine mustahabbi an fahimta ko bayyanawa da asirtawa mustahabbi ne kun ji wannan da kyau malamai sun yi ijima'i bayyanawa da asirtawa menene mustahabbi ne ba wajibi ba ne daga cikin wajiban sallah bari mu je gaba al-imamu nawawi a cikin fa'ida ta shidda yaya ne ake gane wane ya bayyana ya ne ake gane asirkawa an ce ka bayyana a raka a sallar asuba ka asirta a sallar a sallar zahar ya ne asirtawa ya ne bayyanawa sai imamul al-imamul ya shi cewa haddul jahali an yusmi a man yalihi abin da ake nufi da bayyanawa shine wanda yake kusa da kai ya ji karatunka shine bayyanawa an fahimta wal israru an yusmi a nafsahu idan kuma mutum ya yadda shi kadai zai ji ne asirtawa bari fito fili in yi muku bayanin wannan Qur'ani harfin asirtawa ka yi karatu ta yadda mafi tagawarka shine yadda kai kadai ne ka ji daga shi sai kuma kai kasafe yadda kai ma ba sai ka ji ba wannan duk ya halatta duka asirtawa ne bayyanawa kuma shi ne ka yi ta yadda wani ma zai iya jinka idan mutum yana yin karatu a asirce ta yadda shi yana jin da yake faɗa amma na gefensa ba zai ji ba to wannan ya yi a asirce ne ko da akwai microphone microphone din ya fito da shi kuka ji wannan duk a asirce ne don ba don ku yayi ba inda ba mic ba wanda zai ji shi wannan a asirce ne ina so ku gane haddin malaman fikihu akan me ake nufi da asirtawa yanzu misali kun ji abin da nake cewa amma ni na ji aikin nake cewa da nai haka kun ji da wannan shi ne asirtawa ne wannan saboda wannan abin ne ya fitar da shi da nai haka a asali a tabi'a bai kamata ku ji ba za ka ku da kuka ji ku kuka jiyo amma ni a asirce na duk wanda ya yi magana da wani bai ji ba sunansa sirri duk wanda ya yi magana da wani ya ji sunanta bayyanawa kuna bayyanta na faɗi wannan ne saboda akwai da ya taɓa cewa ci shi ya zaga gane ya ji sallar shek bin bas yana jin sallah sai ji yana jin karatu ciki shi baya asantawa da na to ai kai asantawar ka kai kana la'akari da karatun cikin microphone kuna bayyanta da aka manya manyan malamai wanda suka gane wannan a iya su yi karatu haka kun gane ai kuma kwa ji amma ni ina jin me nake karantawa kende da in akwai mic yana kusa zaka iya ji to wannan duka asirtawa ne amma in aka yi a fili alhamdulillahi rabbil alamin ai kai ma kana ji wannan koda ba mai zaka ji wannan shine bayyanawa kun fahimta da kyau lokacin mu ya cika ko to tunda lokaci ya cika za mu tsaya gobe in Allah ya tunda muna da sauran karatu za mu ci gaba daga kan fa'ida ta bakwai in Allah ya so abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya kai mana wa sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi